Wasu 'yan bindiga sun hallaka makiyaya bakwai a ƙauyen Dogon Gaba da ke karamar hukumar Jos ta Kudu a nan jihar Filato. Rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya auku ne a yammacin ranar Alhamis yayin da makiyayan ke kiwon shanu. Uban ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe Ibrahim Makaho ya ce maharan sun fito ne daga yankin Kwal a ƙaramar hukumar Basa a wata mota kirar J5. Kamar waɗanda suka gani da ido suka shaida mana sun zo da J5 suka, eh, suka saya a daidai wani kauye danda. Yaran mu suna kiwo a wurin ba su san komai ba suka biyo su har zuwa wani kauye da ake ce ma dogon gaba a nan suka kashe yara guda bakwai aka kashe shanakai aka kuma tura wasu shanakai suka tafi da su. Kuma da safen nan Omidele mun sanar ma da hukuma mun tafi da mm. sector commander da DPO muka je muka samu gawar wakin shanu nawa ne aka kashe ya wurin da shanu gawan shanu biyar muka gani sun tafi da shanu ɗari da biyar Malam Ibrahim Makaho kenan uban ɗaya daga cikin yara makiyaya da 'yan bindiga suka kashe Kaiwa hari da ramakon gayya tsakanin Fulani makiyaya da manoma a yankunan ƙananan hukumomin arewacin jihar Filato ya kasance barazana ga zaman lafiya a yankin. Kakakin ƙungiyar ƙabilar Irigwe wanda makiyayan ke miƙa yatsa wa kisan yaran nasu Davidson Malison ya ce ba su san da labarin kisan makiyayan ba. Gaskiya ji kenan nake ji daga gunki game da abin da ya faru kamar haka. Kin Fulani din nan. Sometimes sukan so su sa ma mutanenmu magana domin su samo wani abu su taya in sun zo sun yi wani abu a kasan irigwe su ce da cewa sun zo sun rama gaskiya ban san da wani abu haka ba kuma ina gani mutanenmu ba su yi wani abu haka ba. Domin a samo a magamta wayannan abubuwa hmm. su tsaya inda suke su daina zuwa kiwo a ta wurarenmu. Kin ga in sun tsaya inda suke ina gani zai kawo wani dalilin da wannan abun za ta tsaya haka. Tuni dai shugabannin Fulani suka fara kiran a kai zuciya nesa. Abdulkarim Bayero da ke zama shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matasan Fulani a Najeriya ya ce sun yi baƙin ciki da aukuwar lamarin. ina kira ga Gwamnati plateau state da kuma gwamnatin tarayya ta dau mataki ba ma son fulani su ɗauka doka a hannunsu. kwamishinan yaɗa labarai da sadarwa a jihar plateau mr dan manjan ya ce gwamnati ba ta farin ciki da kisan ko da kiyashi ne don haka take ƙara samar da hanyoyin warware matsalolin tsaro a jihar. ko a kwanan nan gwamnati ta sayo kayan aiki na masu tsaro ta ɗauke ma'aikata waɗanda suke kauyuka wajen mutane wanda aka horar da su sun kai dubu uku waɗanda suke taimakon gwamnati da bayanai al'ummomin nan su gaya wa juna gaskiya. Batun tsaro ɗin nan batun gwamnati ne da al'umma duka gaba daya. Duk ƙoƙarin ji daga rundunar 'yan sandan jihar Filato kan aukuwar lamarin ya ci tura, to sai dai ɗaukan matakin kawo ƙarshen rikicin makiyaya da manoma zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiyar da zai ba manoma damar gudanar da harkokin noma da kiwo don bunƙasa arziki da ci gaban ƙasa. Zainab Babaji, muryar muryar Amurka daga Jos a Najeriya.